bayanai da hotunan wata yarinya mai suna rahama sa'idu sun karaɗe kafar sada zumunta ta facebook a kwanan nan wanda aka ce an kora daga makarantar nazarin ayyukan jinya da ungozoma ta jihar kebbi saboda tana aikata ayyukan rashin kunya da rashin tarbiyya a kafar sada zumunta ta tiktok na yi kokarin jin ta bakin wannan yarinyar da aka kora sai dai abin ya ci tura amma na yake cibe sun da wani faifan bidiyon ta da ke yawo a kafar sada zumunta ta tiktok da haƙuri an kore ne a makaranta ba wai jin daɗi na bane haka saboda ni ce babba a gidanmu mu ba masu ƙarfi ba ne ina da ƙannen shida abinda kawai yake damuna shi ne kai na zan fara to sai dai bayanin da makaranta ta fitar ya sha bamban da zancen da ake yadawa a social media na cewa an kori rahama saboda nuna tsiraici da badala a kafar sada zumunta ta tiktok shugaban makarantar muhammad murtala musa ya ce yarinyar wadda ke karatun aikin ungozoma tun tana ajin farko na makarantar ta faɗi jarabawa aka bata wata shida ta gyara jarabawar ta ta yi wata shida ta gyara jarabawar inda ta wuce aji biyu a nan ma a zangon karatu na biyu ta faɗi jarabawa aka sake bata wata shida ta gyara jarabawar ta daga nan ba ƙara ganin ta ba har tsawon wata hudu ya ce matsalar ɗalibai biyu ne ta shafa kuma hukumar makaranta ta ba su takardar gargaɗi da tambaya akan kauracewa makaranta da suka yi har tsawon wata hudu to ga ka'idar karatunmu mu mu kuma in kai sati uku ko rashin lahiya ka yi ba ka na sati uku to za a yi ma repeating na, na wata shida to su kuma yanzu da whole semester ne sun ka kashe wata hudu ba su aka ba su query letter duka sai suka ansa suka reply to query din sai aka sa musu ranar da za su zo su yi fesin disciplinary committee A ita waccan aji ga gaskiya ta zo ta fesin amma ita rama bata zo ba suka sake bata sati guda suka sake kiranta cewa sun kira ta na farko ta zo ta a ba bata yi ba suka sake bata wani lokaci ta zo ta a kuma bata yi ba to a sakamakon haka sai suka bada bada cewa bisa ga wancan wata eh, hudu da ta yi bata makaranta sannan ga wanga kuma ishu na indiscipline kwamiti sun kira ki sau biyu kin je a biya da sai suka sallame ta daga makaranta ita ma waccan ɗin ita ma duka su biyu aka sallama. Dangane da batun koran rahama saboda tana TikTok kuwa shugaban hukumar ya bayyana cewa. Gaskiya ba mu da labarin komai game da TikTok ɗinta because wannan social life ɗinta mai mu kowa ba mu interfere into social life na yaro. Dalilin kora shine wata hudu su kungiyoyin fafatukar kare haƙƙin mata dai sun nuna rashin jin daɗi da faruwar wannan lamari. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin mata ta rafa a jihar Kebbi Nasir Idris ya ce abin ba haushi ne aikata abin da zai kai ga kori yarinya daga makaranta. Yarinya wadda ya kasance irin waɗannan karatun karacen ake so mata su yi yawa a cikin ayyukan asibiti sannan a same ta da irin wannan mummunan tabi'o'i da kuma har abin ya kai fage an kore ta daga makaranta. a gaskiya wannan abin ya kamata iyaye mu ƙara sa ido mu kara bincika abin da 'ya'yanmu suke yi a makarantun ne wannan lamarin dai da ya faru da yawa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ganin cewa ya kamata ya kasance izina ga ɗalibai da ma iyayen ɗalibai muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya